Assalamu alaikum jama'a. Sunana Malam Hudu mazaje kamar yadda kuka sani. Yau ma na kawo muku sabon hanyar samun kuɗi wanda za ku buga yam a online sannan kuma ku samu kuɗi. Yauwa, me ku tsaya kuna jira? Ku zo ku yi rijista da 365 NGA domin ku dinga samun kuɗin shiga. Ana farawa ne daga naira dubu biyu ko abinda da za ka iya sa sannan kuma ka buga yam kuma ka samu kuɗi link yana bayo ina sannan kuma a description ɗin video nan ma zan samu ku link da kuma comment ɗin farko me kuka tsaya kuna jira ku zo ku yi joining 365 nga domin ku samu kuɗi 365 nga gaskiya ne na gode naku malam hudu mazaje ne yawa home ya zo muku home za ku iya deposit abinda za ku iya sakawa nan za ku iya deposit ga yadda ake deposit inda aka ka fara ne da dubu biyu ko dubu biyar ko dubu goma ko haka yadda kuka za ku iya to yadda ake buga game din na ce to haka abin yake za kuma ka iya baya ka zaɓi wani game din ka buga in dai kana harkar baka game wannan abu yamma zai maka dadi minimum